shekara biyu yanzu shekara da wata tara ne zan gaya ma yanzu abin da muka samu nan yanzu eh an raba min moto famfo ɗari da wani abu an ba manoma baya rike cikin kai na. kuma sai aka zo har yaushe can yan gidan gona suna biyar da mu tunda akwai sai dai a wa'anda su yanzu na haka muna nan sai kaga suna tana yiwa ko su yi wani waje suka zo aka nemo wani proje ba mu san sa aka zo aka ce mu a gwada mu manomi a ƙara gwada mu tunda an gwada mu yanda ake yin taki ba sai mun tai muna wahala ba aka ɗauki manomi 45 a gwada musu yanda ake taki kwamfasa na kirki kuma mun gani a ƙasa kare ana biki a gidan ku ya ce mu gani a ƙasa mun gani a ƙasa eh, shi ba zan ya hiddo taya husa'a ya ce a yi haka nan muka gani yanzu nan sai kuma aka ɗauko aka ce ƙungiyoyi na noma saboda noma da ni akwai wani proje eh, pizan munan cikin union muna cikin shi mun samu tallahi wannan eh, na miliyan goma goma wanda za manoma suka sai iri yanzu haka damun kuma sai in buɗa maka wake da komi na duk alƙashin eh, tahiyar bazum a shi ma da ya kawo sai nan sai bazum haihu shi sai ce mutu tun da akwai wuraren da ake ayyukan hannu za mu gani mu tallafa kuma mu ba ku injina inda aka san ana rogo wanga yanzu ga rogo kuma wanda ke gare mu muna da takarda goma sha shida ta garin rogo ana jira wanda muke yi sai muka zo muna da wani wuri inda ake cewa sifa inda ake ba yara horo duk shekara yaro ɗari muke ba horo tsakanin mata da maza elebaje yaƙi da jahilci aikin hannu noman rani mun gani shekarun ji an kawo wasu injina aka ce su ma wa'annan su ake a gwada ma yara yadda ake niƙa kara a yi za a zowa an ɗauki wuri kama eka guda za a yin ciyawa lizar eka guda an turo mutanen wasu 'yan ekirizat suka ce shugaban ƙasa ya ce maza su zo su sa hannu nan ciki yanzu mu mu taɓa noma a eh, shinkafa eka ashirin to ya ce sai an noma ta irin yana nan an kawo ma da ruhu ba wai wani abin nan ba yana nan ma da ruhu alkamai tana nan ma da ruhu duka an kawo yara ni yaran mu sun gurgura rani yanzu shekara biyu dai kama ikon shi bazin rogo na sanya na gama da wanga wurin da wancan sai na sai da na yi ta ɗari bakwai da wani abu na sai shanu kenan bai yiwa ka zo ka rena mana rogo duk inda nake aiki ni sai na sa rogo su shugabannin gidan gona duk mai bin shawararsu in dai kana bin shawararsu ba ka faduwa in ka ga manomi ya hwaɗi har ya samu matsala gona ta to bai tambayar shawarar 'yan gidan gona tunda suna zuwa kullum wasu na cikin nace maka yanzu nan mace ce hajiya ba bai yiwuwa nan har a kare na in mu gaɗi nan bata zo ba akwai lokaci can eh, mutane sa'an nan ba su maido da noman ranin ba lokacin wani furoji fizadar ko me aka akai tayi aka yi musu foraji mutane ba su kula ba wasu suka sai da moto. to yanzu nan yanzu bana rijiya ɗari da uku mutumin shi yake biya ai mai foraji kuma ya sai moto famfo Banda wanda ake ba da ai ɗari da uku santurwa duk wanda ya nemi shawara eh, mutanen gidan gonan suka yi suka ce shugaban kasa ya ce kaza a mu mun ce kaza to gama rike haka nan ne